الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya يا جماعة المسلمين ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin da ya tawili fi ma'ani tanzil tafsirin shekana abdullahi bin fodo ta game da hullahu bi rahmati da muka kwana muna farkon suratul hadid kuma wannan sura madaniya ce alal ashar bisa ƙauli mahi shahara wakila makiya wani ƙauli wanda an hishi shahara an ce makiya ce tis'uwa ishiru na aya tana da ayoyinta tara da ishirin aya ishirin da tara bismillah rahman rahim بسم الله rahim. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم a da suna Allah mai rahama mai jin ƙai mafi samawati abinda a cikin sammai wal'ardi da abinda a cikin ƙasai sabbaha lillahi shina tsalkake ubangiji yana zubi gare aina zahu kullu shai wato shi ubangiji kowane yana abu yana tsalkake shi wa'ada billami yayi ta'diya da lam liyushira iqa'ul fi'li lillahi domin ya ish'ari ya sanar da abu kowa wannan fi'ili ga ubangiji khalisan liwajhihi wanda yake bantu don zatin Allah waji'a an zo bi lafzil madi sabbaha fi mawadi'i a cikin wasu bagirai wal mudari'u kuma an ka zo da mudari'i yusabbihu fi ukhra ga wata to mi a dalilin haka akwai wani sirri dilalatan ala anna sha'anu man usnida ilayhi al-fi'lu al-istimraru bihi fi jami'il azmani wato don shi nune wannan da an ka jingina aikin nan ga wato wannan aiki ya doge a cikin dukkanin lokuta kuma walam yu'addil jar bai maimaita jari ba likauna hadhihi sura adawalu ma suddi tazihi domin wannan sura ita ce mahi tsawon surar da sun ka zo da tasbihi waji'a sai an ka zo da ma tagaliban don rinjayarwa lil akasari yace sabbaha lillahi ma samawa ta bai ci wa ma ardi ba don haka ba zo da ba maimaita jari ba don kasancewa hazi sura adawalu ma sujjirat bit tasbihi waji'a ma waji'a bima tagaliban lil akasari huwa al-azizu Allah shine mabwayi al-galibu marin jayi al-hakim mai hikima al-muttaqin wanda an mai wato itiqani fi sun'i cikin aikin sa Allah ya gyara komai nasa huwa haqiqun bi tasbih ya cancanta ayi mai tasbih ma'ana zalkake shi na'am له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير آه كما sai aka ce mulku samawati mallakar sammai wal ardi da ƙasa lahu na Allah na ijadan bisa ga samarwa wa tasarrufan da tasarrufi dun na Allah na yuhuyi Allah na rayarwa bil insha'i wa yumitu Allah na matarwa ba hu bayan ya rayar wa muqarrarun lima taqaddama wannan jimla ce musta'anifa ga abin da ya gabata wa huwa shi Allah mai iko na ala kulli shay'in ga dukan komi min al-ihya'i na rayarwa wal imatati da matarwa wa hima da wasu su kamilul qudra Allah mai cikakken iko na na'am huwal al-awwal wal-akhir wal zahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi ubangiji huwal awwalu Allah shi ne na farko ƙabla kulli shay'in bila bidayatin Allah shi ne farkon kowane irin abu kun ba da faruwa ba Wal'ahiru. akhiru Allah shi ne wanzajje baƙi wanda an mai wanzuwa ba da fana'i kulli shay'in bayan komi ya koma babu shi awul awwalu ko kuma awwalu allazi tubtara minhu al-asbab shine warko wanda duk dalilan abubuwa daga take faruwa wal akhiru Allah shine karshe allazi tantahi ilayhi al-musabbibat wadanda yake duk abubuwa wadanda yake dalilai da gare suke tukewa awal awwal ko ko ga wani tafsiri Allah shine na farko bil azaliyah wal'ahiru akhir Allah shine na ƙarshe bil abadiyya na harabada. wannan tafsiri wa ya faɗe shi Ƙala hulwar raku. malan warraku shi ya faɗe shi wa huwa bi ma'anal wato kenan yana da waccan ma'ana ta farko al'azali wa zahiru Allah shi ne wanda a me da dalilai wujuduhu bil adilla wal badin Allah shi ne wanda yake badin ɓoyayye, ya ɓoyi kunu haƙiƙanin zati zatinsa la yakhaytu bihi shay'un ilman babu abin da ke kewayewa ga sanin ubangiji bisa ga sani amma wa tafsirul ne. tamsirun nan na ɓoyuwa da adam idrakil hawasi wai da rashin ruskuwan nan na gaɓuɓuwa ƙasurin taƙaitawa na wannan tafsirin an taƙaita shi bal buɗunuhu abinda sai an kace ma Allah baɗinu adam idraki kunha kunhu wato rashin ruskuwar haƙiƙanin ubangiji azalan wa abadan hissan wa aqalan tun azal Allah bai da kunhiya wanda ake riskuwa hakikani wanda ake riskuwa azalar. wa abadan har abada Allah bai da hakika wanda ake riskuwa ba a risko ubangiji kunha hakikaninsa hissan sannan ba a risko sa akalan ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya ɗaukaka daga wannan daukaka wanda abba waye wannan tafsiri kala hu fi amani wal wawu al ula wato wawu din nan na farko da yake cewa da yake cewa huwa al-awwal wal akhir wal akhir wawu din nan na farko wal akhirati da wawu na ƙarshe wane ne wawo na ƙarshe wal badin to lil jami bainal wasfaini an zo da suna domin a haɗa tsakanin waɗanda sifofi guda biyu min adafil mufradu alal mufrad wal wusta wawo na tsakiya wa zahiru lil jami bainal majmu'aini min adafil murakkabi alal murakkabi wato an yi adafin abin da ke wato dagwarantuwa akan abin da ya dagwara bisa gare shi walan ma wahamu budulihi alal ashiya'i lokacin da an ka zo da wahami akan buduni na ubangiji akan abubuwa buduni ha wannan wahami ya kawo ita kuma a ɓoyuwarta daga garai kama fi shahidi kama yadda yake cikin abin da ake shaida rafa'ahu sai Allah dage wannan auhami bi qaulihi wa huwa alimun bi kulli shay Allah masani na ga dukan komi yasawi indahu zahir wal badin wurin Allah da abinda aka hili da abinda aka boye wurin Allah duk ɗaya ne saboda haka don an ce wal badinu Allah shine boye ga kunni ga kunhi nai to ba shi yasa abubuwa su kuma suna boye ga ubangiji ba domin shi Allah alimin bi kulli shay huwa allazi هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما يلد ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير تو wato shi ubangiji madawacin sarki huwa allazi khalaqa as-samawati wal ard Allah shine wanda ya halicci samai da ƙasa fi ta ayyami a cikin kwanuka guda shidda summastawa alal arshi sannan Allah ya daidaitu akan al'arshi lita da biri domin shirya kayanatin halittu tamsilin wannan misali na waƙar takaddama amsalu irinsa ya gabata baya ya alamu ma ya liju Allah yana sana abin da ke shiga fil ardi cikin ƙasa ko ƙwara nawa ta ta shiga Allah yana sana ita kalmiya he kamar ruwa wal buzuru da iri wal amwat da matattu duk abin da aka kada cikin ruwa Allah ya san adadin su ko ƙwara nawa ta sauka na ruwa ko ƙwara nawa an kasa cikin ƙasa na iri ko mutum nawa an ka turbude wa ma ya karuji min ha da abin da ke hita daga cikin ƙasa kan na bati kamar tsiri wal ma'adin da ababen gina wanda ake ginawa magina duk Allah ya san waɗanga wa ma yanzu luminar sama'i da abin da kuma ya zai yana jiɗa daga sama kal'am ɗari kamar ruwa na abin nan girgije wala kadari da kaddarori da an ka kaddara wala hakam da hukunce hukunci do Allah ya san abin da ke jida wa ma ya aruju da abin da ke takawa ya sadu ke takawa fiya ciki kal mala'ikati kaman mala'iku wal arwah da rayuka wal a'mal da ayyuka wa huwa ma'akum Allah na tare da kowa bi ilmihi da saninsa aina ma kuntum duk inda kun ka zamo la yanfaku ankum ilmu husani nai ba zai gushe ba gabarin ku wa qudratihi da ikon sa bi halin ala kulli halin don haka wallahu Allah basirun mai gani na bi mata amalu na ga da kuke aikatawa shahidun la yakfa alaihi shay'un Allah mai shaida na wanda kuma bai boyuwa gare shi min al-ikhlasi na farfartawa aiki wa riya da riya wa gare ma da wasu ko jazikum alai Allah na sakan ka muku akan sa wala Allah taqdimul khalqu ala al-ilmi ya yi gabatar da halittu da an kai akan sani li'annahu dalilun alaihi domin shine dalili akai wai a aratul jalalati maimaita wa kuma kalmar jalala dilalatun ala anna zalika min lawazimil uluhiyya wannan ya nuna yana daga cikin lazim na uluhiyya ta ubangiji don haka ashe kenan duk abin da a cikin wato sammai da abin da a cikin ƙasa da abin da a tsakaninsu wato duk halitta Allah na wato idan aka lura an ce huwa allazi khalaqa sama samawati wal arda fi sittati ayyamin huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi ayyamin thumma stawa 'ala wannan ya nuna al'arshi ba a ce mata tana cikin sama al'arshi dole ce tana sama-sama sannan da al'arshi abin da ya yi ƙasa duka halitta ubangiji na daga al'arshi abin da ya yi ƙasa don idan ka duba wani abin nan littafi na tauhidi wanda shi Usman da Fodo ya rubuta yana cewa al'alam kullu min arshihi ila furshihi Al'alamu العالم كله من عرشه إلى فرشه Sani سانئه ta'ala. To ashe daga al'arshi abinda ya kawo ga ƙasa to dunna halittuna kuma sani uhullahu Allah shi aiwata su faɗa sarki daga al'arshi zuwa hurshi daga al'arshi zuwa ƙasa duk abin da ana halitta Allah na saboda haka ashe kenan sun mastawa ala al'arshi huwa allazi khalaqa as-samawati wal ard khalaqa as-samawati wal ard sun mastawa ala al'arshi to ashe daga al'arshi abin da ya ƙasa duk hurush abin nan duka alamu ne sannan man sana'ahu sana'ahu Allah don haka ya hanka shi Allah yana sama to ya hanka shi a sa baki ciki a yi musu to shi ka zakuwa domin an ce al'alamu kulluhu min arshihi ila furshihi harisun to in ka ce yana ƙasa to duk abin da aka sa halitta ubangiji na da al'arshi abin da kuma duk cikin samai abin da wannan duk halitta ubangiji na waye su Allah to dogon bayani na wajen tauhidi mutore da zai saboda haka wanda Allah wada abin nan su masa wa al'arshi al'iswa wa ma'lumun wal kayfu majhulun wa su'alu anhu bid'a na'am lahu mulku samawati wal ard wa ila allahi turja'u al umur a shi allah mulku samawati mallaka samai wal ard kasa lahu nashina babu wanda adda ko cange ciki a'adahu allah ya mai da shi ne qirbihi amrul ma'adi dai ya tabbatar da al'amarin makoma kama karrara kama yadda ya tabbatar da shi da shi al-mamra wa mafara la'annahu kal mutaqaddim lahumma kal muqaddimati lahumma shi kamar muqaddimata gare su kuma duk abin da za a yi aya ƙari wa ila Allah turja'ul umur ga Allah ake mai da al'amura wa jazi kullan ala hasbihi za a saka mu kowanne akan abin nan gwargwadonsa to ci gaba يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور يولد الليل Allah yana shigar da dare fin nahari cikin keto alfijir zuwa waɗuwa rana wa yulijin nahar Allah yana shigar da rana fin laili a cikin dare wa huwa alimun Allah masanina bi zati sudur ga mabuciya kiruzza bi makawwanatiha da abubuwan da aka santattun ta milal asarari na daga asirce asirce wal mu'taqadati da kuma ƙudurce kudurce don haka tunda abin ga yanzu haka sai Allah ya ce muku aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير آمنوا كدوما أكن إيمان داوموا على الإيمان باوي إنشاء إيمان زائب أنا تارد شيتو أدوما ku dawwama kan imani billahi da Allah wa rasuli da manzon sa izdon lan yabqa lakum shubha don babu sauran abin da an wani rikici gunku to bayan imani ya tabbata wa anfiqu fi sabilillahi kuma ku ciyar don ɗaga kalma Allah min ma ja'alakum mustaqalifina fihi ku ciyar abin da Allah ya sanya ko wakilci fit tasarrufi a cikin tasarrufi fihi cikin sa mina na za ku ciyarwa min maliman taqaddamukum daga dukiya na suna gabace ku huwa lahu ta'allata la lakum ba na kuna ba wa antum bi manzilatil wukala wal khuzan ku ga abin nan da Allah ya sanya hannunku kuna kuna matsayin wakilai kuna matsayin yan tsaro wala khas babu ku kaskasaccen da mimman shak daga wanda ya ruwa bi malil gaida, da duke wani duke wani ta damka ganin kace didi ka bayar saboda kana khassu sai kai rike kake baki domin duk abin da ka gani ga hannunka wakilci daina, na la gudawa za kai ka bari in ko ba haka na ba to in kudi sun shigo hannunka ci yanzu ka halaka su ba su kai ga hannun wani ba wakilci ɗaya na daga wakilci za a wani ɗan zane duk tawon a gabace ku ta sun laguda sun bari kai maka za ku laguda ka taiba ni zakara wa ya sa halifa kumfi kuma zai wakilce ku ciki man ba da ku wanda a bayanku yadda wasu ka zauna sun ka daga kun ka wakilce su haka nan za ku daga wasu wakilce ku wa fi khassu na akwai kwadaitarwa alal infaqi akan ciyarwa wa tahawinu da sawwaqawa lahu gare shi Allah nafsa akan rai wannan aya nazala taji difi ga zautar usra a cikin yakin tsanani ga zautar buka shine yakin tabuka saboda haka Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kira ga a ciyar domin ana cikin matsala sai Allah ya jidda aya to ci gaba ma lakum la tu alaran fallazina amanu minkum waɗannan da sun kai imani daga cikin ku an faƙu sun ka ciyar kamar wa ka usmanu bin affana kamar usmanu da affana wa abdurrahman bin Auf da abdurrahman dan auf waɗanga sun yi imani daga cikin ku kuma sun ciyar sun haɗa waɗanga sufofi guda biyu to Allah ya musu alƙawali ya ce lahum ajrun kabirun suna lada babba babba la yaqadu bihi ba aikewa da shi targibin wannan kwadaitarwa na wa wa'adun na fihi ciki wa wa'adun kuma alqawlina fihi mubalagatun na akwai mubalagogi ji'ila an sai jumlatul ismiyya ma kauniha mawsula wa i'adatul imani da maimaita imani wal infaqi da ciyarwa watan kiril ajr an ka zo da lada kuma nikira an ka ce ajrun walwasu wasf bil an kasanta ta da kabirun wa bina'ul hukmi ala damiri kuma an hagina hukunci akan damiri lahum akwai asirai wurin ga saboda haka ashe kenan waɗanga bayan Allah su sun cabka sun tabi sai na Usmanu ya ciyar lokacin da ciyarwa na da daɗi Abdurrahman bin Auf ya ciyar wanda ɗaya gabace sai na Abubakar sai na umar ya ciyar to waɗanga bayan Allah da adashe daga alƙur'ani cewa sun ciyar suna da lada babba lada babba shiga gidan aljanna to yaushe na aka samu wannan tara tara da su sai kai su wuta eh, eh Allah ya ce lahum ajrun kabiru kai ko kana nan kana tara tara da su sai kai da su wuta ana faɗin ba zuwa kana ta walaita su kai ka san mutum guda ka zuwa kan to Allah ya sauƙaƙa to ci gaba وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين تو وما لكم لا تؤمنون بالله ومن ساميكم دباكم إيماني دا الله hidabun liman lam yumin wagga magana ta ga wanda bai imani ba wa man amana da kuma wanda ya imani walau yunfiq bai ciyar ba muna tare da kuwa wadda magana aka yi da mutum biyu wanda bai imani ba wai nina na hana shi wani irin abu a tare da shi wani irin gida'i na hana shi imani to wanda ya imani shi kuma don me ake cewa ba addini shi ɗora yake hannu nai. ai mata sana'una mi za ku aikatawa ghairu da alhali kuna wasu mu'mine ai ayyu ai ayyu udhrin lakum wani uzuri a tare da ku fitarkil imani ga barin imani alhali war rasul ya da ukum manzo yana kiran ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lahu zuwa ga imani bil hujjaji wal ayati da hujjoji da ayoyi annabi na kiran ku li tu'minu bi rabbikum don ku imani da ubangijinku alwawu wawul hali min damir la tu'minuna هو أيضا حال من دمير التسرقون المقدر وهما حالان متداخلان وقرع هذا الحال حقيقة يارق بالبناء للفائل للجمهور والمقول لأبي عمرو الله يا كم ميثاقكم القول لكم عليه أكيد كون كي في عالم الذر تون لوكا تند الله يا حالي شيء كنا مطيا الذرة دواد الأمان أو بنزل عدل لكي كوكو دكا وجوجي wa tamkini min nazarin da kuma yuwa daga dubawa Walwawu lilhali min hali ya maf'ul yad'ukum shin wani irin abu na ya same ku malakul la tu'minuna billahi in kuntum mu'minina in kun zan masu imani almujibu wanda an mai wajabtawa fa haza mujibun wanda mai wajabtawa na lamazi da alai ba kari gare shi au ko kuma in dumtu in kun dawama ala imanikum don mi da ba ku karɓa ba kiran manzon Allah in dai kun dawama kan imaninku Allah ka ba mu ikon karbawa huwa allazi هو الذي yunzilu ala عبده ayatin bayna آيات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم آه هو الذي ينزل على عبده آيات بينات Allah shi ne wanda an mai jussuwa ga bawa ne ayoyi na ƙur'ani waɗanda bayyanannu misa Allah ya ji da ɗanga ayo da ya kuri ya kuma don hidda kowa ai Allahu, au abu ko ko bawansa a rasulu manzo wal awwalu aula, tafsirin cewa Allah ne ya shi cancanta. Ya hidda ko mina zulumati daga dufan fanin kahirci, ilan nuri zuwa ga haske na imani, wa inna Allah bikum, lalle Allah gare ku lar'uhun mai rango mai narahin mai ƙayi. haisu bagiran da bayyana lakum ya bayyana gare ku wa baha kuma ya bayyana ashe kenan Allah ya yi muna rahama Allah ya muna jin kayansa Allah ka yi muna jin kanka wa ma lakum وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير taufa shin ya ku al'umman musulmi da an ka ce ku yi imani kuma ku ciyar wa malakun misame ku Allah tun fi ƙofi sabi in an ce ku kawo don a ɗaga kalma Ubangiji ku ki ciyarwa wai wani irin mani ina ya same ku don me da ba ku ciyarwa fi ma ya kunu ƙurbatun ilai ga abin da ke zama kusanta zuwa ga Allah min aljihadi na jihadi in za ana jihadi ku ɗiba ku basuwa don a ɗauki nauyin bayan Allah wa sadaqati don me ba ku ba da sadaka alal mahawiji akan mabukata ga mutum na ɗawainiya gida na ɗaya ishe shi amma ka ɗauki wani abu ka bashi don ya taimaka ka kiya kawai ne kana da hali ba kai dubara ba to ku riƙe mira su samawa ta mallan abin nan gadon samayar Allah ƙasa wa lillahi na Allah na yari su kulla shai Allah na gada kowane abu fi ma ciki fa yasilu ilayhi amwalukum dukiyoyinku suna saduwa da Allah min gairi ajalin infaqi babu lada ciyarwa ka mutu ka bar dukiyar baka ciyar ba baka ta lada ciyarwa ta zo ga Allah kwalin banza baka da kotan tangi lahira ka rike abu gangan shin ana tambaye ku fa ayyu fa'idatin wata irin fa'ida ta a akwai fil imsaki a cikin rikewa ka kange hannunka ka rike hannunka ka danware alhairi bai hutuwa ga hannunka zuwa ga wani dan adam bai hutuwa zuwa ga addini ya fa'ida halla yuqaddimu al-aqil maluhu bayna yadayhi shi wani misa mai hankali bai sa dukiya ta gaba bai bita ya sa dukiya ta gaba ya bita in ya tun ta ta lahira in yanzu sai iska bitai to wannan duk kaga bai haka bai batta baya ba mai hankali na ba wallahi ba kucin dana ya gode ya ba sa mai ba shi bi dalili shi wai misa mai hankali waye shari bil fani baqi misa bai doki abin da ke karewa ba ya sai bai manzuwa harka hankalinta mutum na kallon hasara ya sa dukiya ta harka hankalinta to babu hasara irin rikewa babu riba irin kaciyar kaskicin wa anhu sallallahu alaihi wa sallam ya kulu yana cewa ibnu adam ibnu adam mali mali dan adam yana cewa dukiyata dukiyata ya kulu ibnu adam mali mali wa hallaka min malika illa ma akalta da ada abin da ka tara duke ka ba naka na ba abin da dai an naka abin da ka ci fa amana ta kai kashi ka kare shi awara bin ta ko ka darma fa amana ta ka tsohar ta sadaka ta ko kai sai ka bihi da shi wa kai ta ka wanzar wannan shi daya duke ka amma duk abin da ya rage wanda ba wanga ba wallahi aikin banzana wani ko kai ne ya kasu biya bukata don ɗaya tara abin shi tara sai ya gama tara ya mutu a to a duwa ce kai Allah sarki wallahi kan wani ya bar kaya magada za su ja kaya su su ja kaya shi kuwa ja kaya inta sun ma shara ila tafawutul munfiqina bi ikhtilafil ahwali sannan Allah ya yi nuni zuwa ga tsira ta mahuciyarwa domin sabanin halaye fi samke ga rigaya wala kini da yaqini wa taharil hajati da hasashen bukatu su ciyar ruwan shi bi kauli la yasawi minkum ma faɗa min qabl al ba ya zama daidai daga cikin ku wanda ya ciyar gabanin abu da makka wa ƙatal kuma yaƙi halin shirin talin tsanani wa du'ul islam da raunin musulunci wa qillata ahali da mutanen musulunci yan kaɗan da na wallahi wanda duk ya ce in cikin wanga hali bai zama daidai da wa ma an faƙa ba da alfata wanda ya bayan ci makka allazi izul islam wanda shi ne buwaye musulunci bihi wa kafar ahali da yawan mutanen musulunci wa qillatul haja da ƙarancin buƙata, bukata ila al muqatalati zuwa ga yaƙeƙe ne al infaqi da ciyarwa nan ya ambaci yaƙi da radi, shi sa ya ambaci shi jama'a lokacin da ake cewa musulunci na da buƙatar jama'a su shigo wanda ya ba da jiki ne duk inda za ana hankace da shi ya ɗauko dukiya ta ya ba su an kai amfani da ita da wanda shi bai yi ba sai da ya ga wani hali ya kasance ɗaya suke to amma wallahi wasu maza an haɗe birkiti, wasu an yi da su ɗin farkon ana mutum ma na gudu a ce mai ɗai izala na don tsangwama za ta ishe shi to amma wasu sun ba da jikinsu sun bayyana duke ta sun basuwa amma su yi kwana su yi kwana wallahi an yi bacci wallahi a farka ka ate ka ate ana kwana lahira ka a isa lahira ana kwana wallahi in mutum isa lahira da kwana wallahi na ci mai wallahi kun yi sako an yi rasuwa sun bayyana jikinsu sun yi kokari sun wa addini musulunci kariya amma wasu maza su ko bisa ga wannan wa min nari jalun na bi kina wasu maza an yi kuma bisa wannan hanya an ka mutu Allah ji kan maza Allah ji kan su ala alilu gurmu Allah ji kan su gaba malan da Allah ji kan su ala sama'ilu tuma Allah ji kan su alai amur eh, mai mai magani oh, oh su mala abakar tela su alhaji aulaye dan kasa Manjama eh? sun zo da wannan jiga su alai musa ba Allah jikan maza mm su alai musa loma su alai jaharuna adamu ba su ba su ba su kirguwa su alai shokau su alai umar ramon gudu Allah jikan maza ban ji ba ya yi aikin karfi ya ba da jiki ne kun bai gudun a san shina eh? su ala yanzu ma adamu Allah ji kan maza ba gudana ba wanda sai da ya ga wadda tahiya ta yi sai da ci to gani ko ku sa ana haka nan ba ba a anan tsaro mai mai oh Allahu akabar Allah shi musu hama Allah shi yahe musu hmm? ba wajiba eh so alajina inda kara a hmm. oh ulaika a'zamu darajatin lazina an anfaqu min ba'adu. waɗanda sun yi girman daraja daga waɗanda sun ka ciyar min ba'adu ba'adul fathi bayan an yi buɗi maka wa ƙatalu sun ka yaƙi to amma wa kullan min al-fariqaini bin nazbi lil jumhur maf'ulun lima ba'dahu wa rabb ibn amir mubtada'un habaruhu wa adallahu al-husna duk Allah musu alƙawarin aljanna amma aljanna wannan gaban ta wani wallahi ko aga an shi an kai aljanatu ta zai la'aidi ala rabi wallahu allah khabirun masanina bi ma ta'amaluna ga abin da kuke aikatawa alimin bi baɗin ne ka zahiri ya alamun niyyatul musiki Allah ya san niyyar mai ciyarwa ikhlasan wariya'an ya san mai ciyarwa don Allah ya san mai ciyarwa domin riya ila an ce na zalafi siddiq wannan aya ta ji daka abubakar siddiq abokin manzon Allah kana awwalu man amana shi a farkon wanda ya imani cikin maza summa anfaqa malu shi a farkon wanda ya fara da dukiya ta don Allah fi sabilillah miraran ba so guda ba hatta takallala yawmal lidhalika bi ibaatin har wata rana an ka nemi abin basuwa babu yana da gyabto ga jiki ne ce bari kwanci ya basuwa faja jibril sai jibril da zo inda manzon Allah fa qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama jibril ce manzon Allah ya kai annabi muhammadu yace na'am yace qulu Allah ta'ala li abi bakari Allah na cewa ga sai na abi bakar hal huwa radin anni fi faqarihi wa salamun alaihi minni abubakar ya yarda da ni ya talauta don ni to kace yana karanta mai sallama wai wanga wani kasan shi kai wuta wallahi kai ƙarya ba ka yawa shin wai mutane wai ina mutane suna kai kansu yanzu irin wanga mutu ka tafiya kai wuta kai dan shi bai da kyau da abin da abubakar ya yi da irin abin da yawa addini agaji Allah ya kuma mala'ika jimin inda mazan Allah ce a faɗa masa yana abubakar ina ina karanta mai sallama kai wangar ko taɓa ruwa baka iya ba wani wangar ka so haka yau da wallahi an ka aje shi kai mai tabbata kan tsarki kana kama shi ƙazamin banza amma wai sai yana abubakar ka so wuta Allah sauƙaƙa ƙara ibn al’arabi fil akami muna tare da kuwa muna tare da kuwa ƙala malikun yambagi li hazil aya ya kamata ga wannan aya ga abin da ta faɗa ta ƙadimu a halil fadali wal ƙadami na a hakami dini wa duniya a gabatar da mutanen alkhairi a gabatar da mutanen da sun ka rigaya fagen addini ga hukumce-hukumcen addini da duniya wanda duk ya rige ka ga matsala addini ya rige ka sani ne wala yana gaba wanda duk ya rike kwarewa ga harkar duniya ya harkar duniya ta shi za ka sa gaba ko a sa wanda bai iya ba an dan kasuwa in rika jari ne in zai sana'a sai ya tambaye wasanta ai mai bayanin sana'a yau shi addini shi ya da arha ko ba hakan na ba wato kowane wajen abin da shahi duniya kowa ya san abin da addaidai amma wayan addini nan na yake balikin ɗa na wani addini ga kowa yana ya karɓa to yadda ka san in kan rika jarin ka na sana'a wani ya ce ma shiga nan da shi na aka samu riba ka tabbatar da ko dai ka rasa shi duka ko kuma ka rasa biyu cikin uku ko ka rasa rabi ko ka rasa ɗaya cikin uku ka tabbatar da haka yace a durum kaka shina shiga to amma wallahi mutaballidi wallahi da addini shiga shi kai bai san ga wanda zai karbi addini ba to wannan aya ta gwada ana gabatar da mutanen alkhairi wajen gabatuwa ga akamu dini wa duniya fala yusalli bin nasi kar wanda ya limanci mutane mu sallah illa abdaluhu sai mahicin su wala yali amruhum kada su yarda sa wani shugaba ga al'amarin su illa azqu sai wanda ya rigaye su li'anna annabi sallallahu alaihi wasallam umira an yudilla an-nas domin annabi ya umarni a jidda mutane manazilan wurin kowa a ji sai matauki ne yawa muna tare A yau wani ka tasowa bai ko wallahi kuran da an kai kenan kuran da aka yi kenan dan duniya kawai bai kusa abin da a addini ba an ci shi shugaba kuran da aka yi kenan wallahi da an sa wanda ya riga wanda ya riga ba hina nan ba ta ci gaba من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم <laughs> wa alaikum salam aha wa ga magana da ni aka tambaya to bismillah haka wato shi bawa haka ya tara mai dukiya haka ya ba shi ikon na'am shi aikin addini kuma na Allah ya so ya dai samu rahama kwaiku na'am ko bai yi ba barin ta zai yi Allah shiga din kun babu unhani ko wanda ta gare yanzu an ka sako da ruwa an ka ce a shiga shiga daka ka ce ban shiga daka ba ka jikewa ka ka shiga daka ka ɗauki hara yahi ka gane mhm. shi ta an ka ce a yi ƙuri'a ba abuna kuma duba kana jin magana gare kyau kada ku yadda ku jibinta al'amarinku ga wani wanda bai san wani an kai gaba ba zai kuwa ran shi muku shirme sai kuma san baya dai ga magana da ni ku bari mu sai karatu ko ba gane ba man zallazi yuqridu Allah wane ne zai ba Allah rance bi infaqi hi da shi da cewa ta malan dukiya fi sabilillah don Allah ƙarna ranci hasanan mai kyau bil ikhlasi da farfartawa wa taharri da hasashen a karamul mali mahi karancin dukiya wa aulil jihad da mahicin jiha lahudonta idan ya ba su akwai ba'ifu Allah ya linka mai bin raf'i lil jumhur wa nazli lil asim ala jawabin al ma'ana wa limn kathirin yud'ifu bi tashdidi wa raf'u limn amirin bin nazbi lahu ayyudihi Allah ya bashi ajar hulara te abafan lunki la ya'lamuha gairuhu in ba Allah ba wanda ya san gurgurun abin nan Allah ka ba mu lada wala hu al mudafa kuma yana da tare da ninka da an kai mai ajarun karimun jama'a muna tare da kuwa ajarun karimun lada mai karinci shari'u madawarki ya muqtarimin bihi rida wanda yarda ta gwamai da shi wa iqbalun da huskanta Allah ya huskance ta ya karba bi khilaya ya sa'irul ujur banda sauran ladaddaki ita dai waga Allah ya ce zai amsa yauma يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم to sun ce a kwallon a domin magan eh aljanna kuma da matsalar wasu Allah akwai magana ciki Allah kai mana rai akwai magana aljanna sannan kuma wasu za su ji kansu wada hali ya kasance Allah tsare Allah taimake mu mu gyara mu'anin saurari tafsirin alkur'ani mai girma daga bakin aisha abdurrahman isa ga Allah isa saka mai da ainihin alkhairinsa yanzu insha Allah kafin gabatar da wanda zai yi addu'a kada manta da tafsirin alkur'ani mai girma insha Allah gobe a garin birnin Kebbi Salamu alaikum kamin a yi addu'a akwai wani bayani da nake wani sako nake son yarga al'umma musulmi kuma kowa ya zama wakili wato ɗazu da safi kamin karatu da aka yi na sha biyu abinan gidan rediyo na fm sun bugo min waya cewa hilayen da aggare su waɗanda suke sai suwa domin sa wasu aikace-aikace ko na addini ko kuma wasu dai tallace-tallace hilayen dai da aggare su to suna faɗa min cewa a wa jama'an musulmi magana su biɗi waɗannan filayen domin su kama wuraren da ya dace su sayi don waɗannan aikace-aikacen saboda haƙiƙa waɗanda ba musulmi ba kiristoci suna zuwa suna son su sayi kuma babu dalilin a hana su sayi in dai musulmi sun ƙi sayi Eh, domin rediyo na na ƙasa ba na jiha ba sannan yana yi an suka sai aka fara sa wasu shirye-shirye nasu al'ummar musulmi su ɗora maganganu to in haka ta faru to wasu sun ga jawo don haka waga magana ta su ni ko nishin musu zan yi da saƙon Allah su yau sun bugo min da sai nishin musu yau ko akwai karatu biyu akwai na sha biyu da muke kuma akwai na bayan la'asar sannan ina zo binnin kabi in Allah kai mana rai kuma zan yi da sako saboda haka kun ji wannan magana wanda haka duk wani wanda aka sai yana iya sayan wani fili daga cikin wannan hila ya kamata a yi magana domin in abin na faru za mu ji damuwa to su kuma sun ɗauke nasu nauyi don in ba ku saye ba ba su cikin sai suwa su kuwa ɗancan duk abin da zai kashe addini shi na rasu yi to yanzu mina na mu gama magana magana taimaka ma addini ko ba shi na mu gama ba to a taimaka ma addini ba ne guda yake ba to Allah taimake mu ta shi ne mala bakar umar wa nabiyil karim اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الراحمين يا رب العالمين Allah muna roƙonka da suna nake ka kyawawa Allah muna roƙonka malam da ke karantar da mu Allah ka saka masa da alkhairi ka ƙara ba shi lafiya da basira muna roƙo Allah ka ɗaya ba da zari'arsa muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala abubuwan da ake karantar da mu Allah ka ba mu iko aiki da su kuma Allah ka fahimtar da mu su ka ba mu iko karantar da wasu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yan uwan musulmi masu buƙatoci daban-daban maza da mata yare da manya Allah kai ne mai biyan bukata Allah ka biya musulmi bukatocinsu na alkhairi Allah bayan ka na sama da na ƙasa da abin da ke tsakaninsu Allah kai suke nihi da bukata kai ne abin nihi da bukata Allah ka karɓi mu na alkhairi ka biya mu na baki ɗaya musulmi a cikin duniya yau suna neman taimako Allah ka taimaka mu musulmin duniya baki daya ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin يا هنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر طيبا مبارك اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مهرجا ومن كل بلاء عافية اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين